kusan awa guda aka shafe jami'an tsaro na korar matasan da ke jera duwatsu a kan hanyoyi can da nan tare da kone-konen tayoyi a kewayen dandalin plus da nufin nuna rashin jin daɗi a kan wani matakin hana gudanar da zanga-zanga da zaman darshen da ƙungiyoyin fafutuka suka shirya a wannan lahadi 25 ga watan maris a ci gaba da yin tur da dokar harajin 2018 kafin faruwar wannan al'amari jama'an tsaro sun yi awon gaba da shugaban kungiyar alternative espacito ya musa cangari a yayin da yake kokarin shiga ofishinsa Hajiya Ramatu Soli na daga cikin abokan tafiyar wannan dan gwagwarmaya. Aka kama shi ban san ba na yi magana da shi ban san me ake tuguma shi da shi yana Ecole de police in ji wa'anda suka ji labari don ni ban samu na yi magana da shi ta talfo ba kuma ban ga shi. Gwagwarmayar ta zo karshe kenan. Mutum guda aka kama cikin mutum dubu kenan yanzu aka fara kawai sun bamu ne dama na mu gyara zama mu san cewa yanzu ne aka fara a ci gaban abin da kungiyoyin fararen kular ke kira ɗauki ɗaiɗai jami'an tsaro sun cafke shugaban kungiyar rotab ali idrisa da nuhu arzika na kungiyar mpcr sai metr larwana abdurrahman wani lauya mai zaman kansa waɗanda dukkan su aka garzaya da su makarantar 'yan sanda tuni dai jam'iyyun siyasa suka fara yin allah wadai da wannan al'amari da suke ganin ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa intinikar alhassan jigo ne a gungun jam'iyyun adawa na fuwa kudiri na goma sha biyar na constitution kin kasan mu shi aka taka kudirin nan na goma sha biyar cewa yi duk inda wani mahukunci ko wani mutum ya biɗi ya tilasta ma ka taka doka ka kiya don haka mu yau muka hito muka ce za mu zo mu kama mu kungiyoyin fararen fulla mu yaƙi wannan haramtacciyar doka ta kasafin kuɗi ta shekara 2018 da eh, Da matun a jajibirin wannan zanga-zanga hukumomin birnin yamai sun buƙaci ƙungiyoyin da kada su fito saboda dalilan da ke da nasaba da matsalar tsaro saboda haka kakakin gwamnati ministan al'adu asmana malam isa ya ce ba yau ba nijar ake tambayar damar a yi taro ko a yi zanga-zanga ko a yi zaman gwano ko a yi march abin da ake cewa march kuma a bada izini wataran wataran ka a bada izini amma akwai abubuwan da cikin wannan lokacin kamar yadda shugaban eh, mai dayar birnin ya gayi ya ce akwai matsalolin da suka ganin in ba a ɗauki matakai ba da yake da dare ne za su abun abun da wuya shi samu al'amari wani labarin da ya shigo mu a cikin dare na cewa hukumomin Nijar sun dakatar da shirye-shiryen tashar talabijin ta labari mai zaman kanta mallakar jami'in fafutukar nan Ali Idrisa bayan da ma'aikata suka ƙi su ba jami'an tsaro kofin wata hirar da tashar ta yi kai tsaye da lauya mai zaman kansa Metr Larwana Abdulrahman. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.